a nitse ya wuce cikin sassanyar takun shi da ya dace da siffar shi ta dogon mutum da bai da wani gwaggwaran jiki sai dai daga yanayin shigar shi da yanda kaya ke sa kake gane akwai boyayyar surar burgewa a cikin kayan yana fita kai tsaye ko ina yana fita bai tsaya ko ina ba sai a babban ma'aikatar shi wacce ya riski ma'aikatan da ke lebaranci har sun tashi saboda yamma ta yi sosai sai ɗaiɗaiku da ke sauke siminti na motar gashi da ta iso a kurarren lokaci gaishe shi suka yi da girmamawa ya amsa musu yana yana tare musu cike da sanin hakkin dan adam ya ce har yanzu ba ku gama ba gashi magariba ta kawo kai ɗaya daga ciki ne ya amsa da eh labai amma saura kaɗan da fara'a a fuskar shi ya ce kenan yau ya kamata a kara muku wani abu saboda a ji shi ko dukansu da farin ciki da jin daɗin wannan halin girma na mai gidan nasu suka amsa da sai oga Allah dai ya tsare inda wasu suka dora da Allah ya bar mana kai Barmushi kawai yayi ya tunkari office din shi inda Muzaffar ke tsaye ta bakin taga yana ganin duk abin da ke faruwa tabe baki yayi a zuciyar shi yana ayyana aikin banza shi san bai san dadin kuɗi ba kawai yayi ta rabawa banzayen leburorin can tare da kashe kuɗi masu yawa akan mahaukaciyar uwarsa shine aikinsa tsaki yayi a zuciyarsa don kuwa a office a office tare yake da aminin Khalid ɗin da ya zo karɓar wasu kaya fatan musaffar bai wuce kar Khalid ya ba shi kayan nan ba don kuwa ingantaccen katako ne da kasuwar katakai ke haukan neman shi saboda lokacin damuna ne ba a samun wannan abubuwan sosai su kuma sun yi nasarar samun shi da yawa tun kafin lokacin idan ya ce ya siyar da shi yanzu a arha zai siyar karshe ba wata ba wata gwagwabar riba dan haka ma ya yi ta kaucewa haduwar tasu amma sai da Khalid ɗin ya ce ya zo nan su hadu. Shigowar Khalid ofis ɗin ya sa Muzaffar juyowa yana murmushi da cewa barka da zuwa yallaɓai. Hannu Khalid ya mika mishi suka gaisa kafin ya bawa Abbas. Hannu shi ma suka gaisa yana tsokanarsa da kai da ba mata ba amma sai an jira ka. hararar ya yi yana zama akan kujerarsa ya ce idan ba ni da mata banda da uzuri kenan murmushi ya ce wani uzuri gare ka bayan na ummanmu shi ma murmushin yayi yace ashe dai ka gane babban littafin cinikin kaya ya bude yana da dubawa kafin ya kalle shi yace kamar guda nawa kake so sai da ya dan waina idanuwan shi alamar nazari sai kuma yace ɗaya da ɗari biyar zan iya samu shi ma Jim yayi sannan ya kalli Muzaffar yace wani adadi gare mu a ma'ajiya sai da ya dan horo iska irin ran shi na san bacewa cikin dakilewa yace akalla dubu biyar murmushi yana kallon Abbas yace za ka samu a kuma farashin da mu ma muka siyo su hakan ya maka cike da fara'a da jin daɗi abbas ya jinjina kai ya ce ya yi sosai ma Na gode abokina girgiza kai yayi yana ɗaukar littafin kasafin kuɗi Ya yi rubutu sannan ya mika mishi shi ma ya yi rubutu kafin ya miko masa mazafar da ke tsaye na ta hararansu yana kunkuni a zuciyarsa yana kallo ya bashi kuɗin dubu ɗaya sannan suka yi a rubuci cewar akwai sauran kuɗin ɗari biyar miƙewar Abbas yayi yana faɗin sun kuma abokina za mu yi waya miƙewa yayi ya bashi hannu yana faɗin kar ka damu da kai na zan tsaya akan kayan a ɗora su a mota zuwa shagonka da haka suka yi sallama suka fita tare don dama wannan din ne ya dawo da shi Abbas na shiga motar shi ya bar masana'antar Muzaffar ya kalli Khalid da kasan idanu ya ce amma yalla bai ka sayar masa da kayan a yadda muka siyo mu ma hakan ai ba riba kenan ba tare da ya kalle sa ba ya shiga takawa zuwa kofar masana'antar yana danna wayar sai ya ce Abbas amini na ne ya wuce matakin ni na ci riba da shi kamar yadda na san ko shine haka zai mun a daidai motar shi ya tsaya ya sake juyowa ya kalli muzaffar din ya ce ma'aikatan nan idan suka gama ma'aikatan nan idan suka gama aikin nan ka kara musu jaka biyu akan kuɗin aikin su da sigar mamaki ya ce iye eh, kara kallon shi Khalid yayi kallon nan da ke nuna ban gane ba hakan yasa a hankali ya jinjina kai ya ce shikenan yalla bai za a yi duk da zai shige motar shi basuma suka su ita da kawarta wacce suka dawo daga wajen bikin haifuwar kawar su? ganin muzaffar ya sa ta tsayawa da fara'a ta ce ina wani muzaffar dan waigawa yayi yana ganinta ya washe baki yana kare mata kallo ya ce basma daga ina haka kina lafiya motar da Khalid ya bude zai shiga ya sa ta kallon shi sai kuma ta kara bude idanuwanta tana kallon motar da kuma shi kanshi bude bakinta ta yi a sanye ta ce wow Khalid da bai sake musu kallo na biyu ba don ba su ne a gaban shi ba ya ga wanda suka fi su tsari bai kula ba bare su da ya gani da wata irin shiga ba ma kamar basma da riga da siket ne jikinta na leshi sun fito da surarta sosai ga wani irin daurin dan kwali da ta yi ture ka gatsiya har kana iya gane kanta a since yake kuma irin ba a caje shi ba aka haɗe shi wuri ɗaya tsabar kazanta ce da sakarci ko wani salon ne shi ma oho amma dai daga yanda hannun rigar ta ke faduwa har ana ganin kalar bakar brazilian ta yasa shi bai ma ga wani abin kallo a tare da su ba sa daya da ta rike a waje ta bi da kallo yanda kafar ke da kyau cikin tsari ta jajir takalmin kalar ruwan an ruwan hanta suka masa kyau a kafar kamar wani mace yana shigar da ɗaya kafar ta turo wata iriyar ajiyar zuciya tana kara kure shi da idanu idanuwanta ba su gushe ba tana bin shi da kallo har sai da ya bace wa ganinta a rashin sani ta damki hannun kawarta ta kalli muzaffar ta ce muzaffar waye shi sai kuma ta saki hannun kawarta ta matsa dab da muzaffar kamar za ta fada fada masa ta sake cewa abokinka ne muzaffar ka san da irin waɗannan haɗaɗɗun shine baka taɓa haɗa mu ba sai kuma ta limshe idanu ta dafa ƙirjinta ta ce kai amma bawan Allah nan ya haɗu kin ga wata kwantacciyar suma da ke kansa ga wani saji mai tafiya da imani kawar da mamaki kawai take kallanta kawar da mamaki kawai take kallanta ta ma rasa me za ta ce mata inda muzaffar ke binta da kallon ko isko kan ne suka motsa tunda shi dai ya san Khalid ma baya rasa su ba duba da da su yake tarayya a gida ganin tana neman rungumar shi tana faɗin muzaffar faɗa min dan Allah waye wallahi ya burge ni sosai kaji fa mu a dan tsorace yace ke da Allah ya faɗa yana kallon ta sama da kasa tsamtai ita ma tana kallon shi sai kuma ta turo baki ta sake juyawa ta kalli hanyar da Khalid ya bi cikin jin haushi ya nuna mata hanya ya ce ku wuce gida idan na zo mai magana da rashin yarda ta nuna shi ta ce ka da wa harara ya falla mata ya ce ban sani ba malama ki wuce na ce ko hararar shi ta yi ta juya tana wucewa da gunguni masifaffe sai da suka ɗanyi nisa kawar ta kawar basma ta kalle ta ta ce waye wancan ita ma kallon ta ta yi ta cewa kenan sake nuna mata ta yi ta ce wancan da ya tafi a mota da yanayin bala'i ta ce ban sani ba ni ma baki ji shi nake so na sani ba to shi kuma wancan fa ta nuno inda muzaffar yake tsaye taɓa baki dai ta ce unguwar mu yake kamar wata mahaukaciya sai kawai yayi wata iriyar ihu da ya sa hankalin jama'a da yawa dawowa kanta tana faɗin kai Allah ka bani gayan nan gaskiya ya haɗu gashi kyakkyawa Hu da sauri kawarta ta ce haba basuma dufa fa sai kallon ki ake kamar wata zarariya kina mana iyo a titi tabe baki tai tace ina ruwa na da mutane soyayya na ji fa na fara ta gaskiya shi yasa nake farin ciki da mamaki ta sake kallon ta tace soyayya dai yanzu yanzu sai kuma ta tabe baki tace um mm, cike da masifa da bala'i basu mata ce kinga bana son iskanci me kike nufi da hun hmm? girgiza kai tai dan ita ta san karamin aikin basma ne su koyi dambe a titin nan karamin aikin gidansu ne don haka bata kula ta ba sai tafiya da suka ci gaba da yi ba mai makowa magana har suka rabu a hanya kowa ya nufi nasu gidan ko da ya shigo gidan sha ɗaya na dare ta wuce hakan ya sa duk yara sun yi bacci sai su siraya da ke kallon tv amma suna ganin motar shi suka kashe suka kashe da gudu suka shige ɗakin su dama kuma iyayen sai da suka musa hannun ka mai sanda bai samu kowa a falon ba sai dai kallo kallo ɗaya ya kare ma ɗakin ya fahimci lalle akwai mutane kafin shigowar shi jinjina kai yana sake hade masifar shi dan shi ma yau a tsume yake kuma abokin yi yake nema ko don cika muradin zuciyar shi don haka ma ya wuce dakin shi da sauri Cak ya dakata daga tafiyar da yake bai dauka zai ga kowa a falon nashi ba amma sai ya samu falmata da ke ta aiki yau ta yi wani zama a kujera sai kuka take kamar an kashe mata mutum matse bakin shi yayi yana jinjina kai da fatan Allah ya sa ta kawo masa hauka yau a gidan nan wallahi ya yayyanka mata tiket sama da kasa kawai ya harare ta tare da zagaye kujerar da take zaune a kai ya shige ɗakin baccin shi da mamaki ta dakata da kukan ta bishi da kallo ba tare da ta ɗauki hannunta daga kuncin da Najib ya mara ba kutumar can ita zai share haka da mugun sauri cike da rashin hankalin gaza fahimtar wanda kake tare da shi ta miƙe ta bi bayan shi tana shiga dakata daga shirin cire karamar rigar shaddar shi bayan ya cire babbar ya kalle ta a mugun hasala ya ce me na biyo ni nan mamaki ne ya sake baibaye ta da tunanin ko lafiya yake amma kuma sai ta kasa jefo masa tambayar da watakila komai ya zo da sauki sai ma gyara tsayuwa da ta yi ita ma ta ce kai zan tambaya ai alhaji ka shigo gidan nan a kurarren lokaci ka same ni ina kuka amma ko a jikinka gyara rigar sa yana karasa sauka a jikin shi sosai ya ce sai me me zan yi miki ke ma akwai ranar da zan shigo gidan nan ba a ga damuwa a fuskar ki ba ko akwai ranar da take fitowa ta shuɗe ba tare da an miki ba daidai ba sai kuma ya gyara tsayuwarsa da kyau ya nuno ta da yatsa ya ce kinga bana son shirme yau babu iskanci yau babu iskancin wata mata da zan ɗauka. a bar ni na ji da abin da yake na. sanin kanki ne duk da satar da aka min ban ɗauki mataki ba amma wallahi yanzu wata ta kawo min wargi to sai rayukansu sun bace me ko za ta yi sai ta fashe da kuka da iya karfinta tana nuna kuncinta tana faɗin yanzu a dake ni a hana ni kuka alhaji wannan wani irin hukunci ne wace irin lalacewa rayuwar gidan nan ta yi da har za a kai matakin da 'ya'yan gida za su fara marin matan gidan kenan dan ba ni na haife shi ba shikenan ba za a rama min ba idanunta da ya nuna mishi tace idan idanunta da ta nuna mishi tace to baka gani fa daga yar maganar da bata taka karata karya ba kawai Najib ya dauki fuskata da mari idan uwarsa ce zai mata haka ko kuma kai ka ba su damar su dinka min rashin kunya shi sai lokacin kadai ma ya kalli fuskar ta da kyau tabbas kuwa idanuwan nata guda ɗaya ta yi ja sosai alamar jini ya kwanta dogon tsaki yayi tare da rabe ta ya fita a ɗakin yana kwala kiran Najib Najib Hajiya Umma wata girgiza falmar ta yi ta kara ta gyara kugunta da kyau tare da washe baki tana rada yauwa za a mun maganin su Saratu Hawa'u, Hajiyar Sama dukansu sai da suka fito sakamakon kiran da yake ta kwala musu da ita kanta falmata. Hajiyar Samar na fitowa tun bata so ba ce. ina Najib baiwar Allah kanta ne ya fara sarawa ta take gabanta ya fara dukan tarar saboda ita ba ma lafiya gare ta ba shi yasa ba ta karawa kanta wani hawan jinin akan wanda ke gare ta tunda sauran kuruciyarta da yanayin tsoro dan kallo ɗaya ta masa ta fahimci yau kam ba lafiya ya shigo gidan nan ba kuma wannan yanayin nashi yana nuni zai awatar da komai ga duk wanda ya sa kafar wando ɗaya da shi don haka ta sassauta murya ta ce ban sani ba alhaji najib ba kwana yake a gidan nan ba ɗazu ne da zai fita ya ce zai dawo amma na san ba dawowa zai yi ba sai idan ne ce na kira shi ko kuma idan ya zo ɗaukar wani abin amfaninsa tana dare maganar ya shigo nono ta da yatsa da sauri ya ce kira shi kira shi yanzu nan ya zo jikinta ne fara ɗaukar rawa da sauri ta juya duk da jirin da take ji yana son ɗibarta. ta koma ɗakinta ta ɗauki waya ta tattaɓa safina ta bata wayarta ta ce ta kira mata najib wayar ta jima tana kururuwa kafin ya ɗaga da wani irin yanayi marar misaltuwa ya ce ummata ya aka yi ne limshi idanu ya yi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un najib abuge kake ko cike da son daidaita natsuwarsa ya ce a'a ummata lafiya ta kalau share dan hawayen da suka gangaro mata ta yi tace ka zo gida yanzu nan mahaifinka na san ganinka. a rikice ce to kuma me zan masa ɗazu fa mun je mai da shi me yasa bai min abin da zai min ba ni fa a dan tsawace ta ce kai na jib mahaifinka fa na gaya maka maza ka bar abin da kake ka zo yanzu na faɗa maka idan kuma so kake bakin cikin kai kashe ni to shikenan da sauri yace a a a ummata bari yanzu nan zan zo amma wallahi karki mun faɗa akan shaye shaye kin dai ji na gaya miki rike kugunta ta yi jin wata magana da yake mata mai kama da umarni a haka fa mugun so da kaunar ta yake baya son ɓaci ranta ko na ƙwayar zarra a takaice a takaice tace to sai ka zo ta kashe wayar ta ajiye sannan ta koma falon dan ta ji dalilin da yasa yake neman shi dan ya mari falmata ne to ai ta san ko shi ya ji abin da falmata ta yi sai ran shi ya ɓaci don kuwa tana da yaƙini akan girmama ta da yake don duk munanan halayyar shi baya bari ta sani idan kuma ta ji ta tuhume sa akai haka zai rinka mata rantsuwa ba haka bane bar shi idan ta fashe da kuka ya jawo ta jikin shi yayi ta rarrashi yana mata alkawarin ya daina wannan dalili ne yasa har yau hawan jininta bai mata tashin gauran zabi ba don kuwa ba karya yana bata kulawa kuma yana girmama lamarinta fiye da na duka sauran matan shi za kuma ta iya barin hakan a matsayin halaccin da ta masa a rayuwa don tun yana talakan shi dan duk usurin shi take tare da shi an so hada ta aure da dan uwanta amma ta dage sai shi a lokacin kuma shi ba kyau ba shi ba kuɗi ba abin mamaki tana dawowa falon ta same shi a kofar ɗakin su Sirayya sai sababi yake kan ba su yi bacci ba me suke jira halawayar banza da wabi suke yi da samari to nan kusa duk sai ya kwace wayoyin nasu tunda dan tunda dan iskanci suke rike wayar jinjina kai jinjina kai kawai tai ta zo kusa da Hauwa ta zauna wace dama sun fi shiri sosai da Hauwa'u saboda ta fi girmama ta kuma ita ma bata cika san hayaniyar gidan ba idan kaga tana fada to an kai ta bango ne amma ita madadin ta tsaya fada gara ta shirya ta fita gidan kawayenta in ya so shi mai gidan ta ce masa dubiyar maras lafiya ta je tana zaunawa cikin raha ta ce mata yauwa yau a tsime yake mu bi shi a sannu jidda har kar mu zo a yi abin da ba zai haifar mana da da mai ido ba cincina kai hawa ta ce to hajiya nima abin da na lura da shi kenan dawowa yayi inda suke yana ta kai da komowa uwa mai fareti hannayen shi goye a baya daga tsaki sai kwafa su ne abin da yake yi falmata dai da idanu take bin shi tana jiran najib ya zo ta gaya ta ga falle fuskarsa da mari idan ta san wannan hawa da yake dole ya mari fuskar nan dole ya mari fuskar ɗan shaye-shayen nan Saratu da ke sanye da wata tattausar rigar bacci mai hannaye kanana sai shafan ta take tana murmushi irin na muguntar nan tana kallon Saratu a haka suka zauna jiran Najib har ya shigo gidan duk da jikin shi da kaya tsab da shi amma dai kana ganin yadda yake tafiya zaka san an yi halin cike da takaici hajiyar sama ta girgiza kanta ta sadda kai Alhaji Madan kuma yana ganin shi ya nuno shi da yatsa yace kai shaye-shayen naka ya kai har haka dama ni zan sa a kira ka ka zo min a buge tsaye Najib yayi yana bin shi da idanu da wani irin kallo tamkar sakarai na jin bacci da ya kula bai fahimce shi da kyau bane yasa ya nuna masa falmata da ke ta wani kura da wake ta wani hura hanci yace me matata ta maka da ka sa hannu ka mare ta sa'ar ka ce ita ko baka san ita ma ita ma kamar uwarka take ba kara kure shi da idanu sai kuma ya kalli farmatar da ta zabga masa harara tana jinjina kai alamar za ka gane kuranka matsowa yi kaɗan ya dafa kujerar zaman mutum ɗaya da ke gaban shi dallai yake sosai kamar zai kife a ƙasa kafin ya nuno su da hannu ya ce alhaji ka gani dai ban shiga shirgin kowa ka gani ka ka gani dai ban shiga shirgin kowa a gidan nan haka ne ma bana so ana shiga nawa matarka kuma da kake magana akai zagar man uwa ta yi. uwata ta kira da kaza ni kuma na ga ba zan iya hakura ba sai na mare ta kuma ka ja mata kunne kar ta kara juyawa alhaji mudan yayi wajen da falmata ke zaune da mamaki yace ke me ya hada ku gyara zama ta yi cikin shugaba ta ce alhaji ni da saratu ne fa ya samu muna maganar mu shine kawai yace mana wai mun ji kunya kuma ya kira mu da kaji sai na ce mu dai ba kaji bane kuma abin kunya bai kai wanda shi yake aikatawa ba shine kawai sai mare ni nuna nuna ta Najib yayi da yatsa yace ke amma matar nan akwai yar akuya ke ni fa duk yadda nake wa kaina hayaki bana karya kuma bana sata hannu Alhaji Mudan ya daga masa ya ce ya isa kallon Hajiyar sama yayi ya Hajiya faɗa min tsakani da Allah me ya faru a hankali ta sauke hannunta daga saman kanta cikin taushin murya ta ce Alhaji wallahi ban san me ya faru ba ina daki lokacin da akai abin bayan na fito na mishi magana kuma ban nemi jin ba asiba saboda bana so na jinjina kai yayi cike da gamsuwa da abin da ta faɗa ya kalli Saratu ya ce Saratu me ya faru tsakanin ki da Allah dagowa ta yi daga jinginar da ta yi a kujera tana murmushi ta saci kallon falmata tana ayyana zaki gane baki da wayo ba ni kika lakawa da ba ni kika lakawa dana sharrin sata ba a zahiri kuma sai ta mararece ta ce Alhaji gaskiya zan faɗa maka Najib ya same mu muna faɗa da ita kan satar da ta laka min ni da Ridwan shine ya ce mata mun dai ji kunya kullun aikin kenan shine na fara masa magana kan abin da ya faɗa mana bai dace ba sai sake cewa kamar dai wasu kaji kullum cikin faɗa shine babbar mata ta ce in dai mu kaji ne to hajiyar sama ita ce babbar kazar ta kare shi har da jan kazar hannu falmata ta dora akai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke saratu ki ji tsoron Allah wata tsawa ya daka mata yace ki imin shiru hawa'u ya kalla yace haka akai hawa jinjina kai ta ce haka akai oh Allah gidan yawa kenan